بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da haduwa a wannan majalisai na tafsiri a wannan wata na ramadan na shekara ta 1441 a wannan rana wacce ita ce ranar ga wannan wata mai albarka wanda ya daidai da ranar goma ga watan biyar na shekara ta da ashirin daidai mun taru domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba har yanzu muna nan a cikin suratul fajr inda yau ma insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan ya zama majalisi na ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا الله سبحانه وتعالى يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا kalla kamar yadda muka faɗa a darasin da ya gabata kalma ce wacce take nuna tsoratarwa saboda haka Allah yake cewa idza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka girgiza ƙasa girgizawa ah, Allah subhanahu wataala ya mana bayani akan abubuwa na tsoro waɗanda za su faru a ranar alƙiyama saboda girman alƙiyaman ma tun kafin ta ƙaraso akwai abubuwa waɗanda za su zo na ban tsoro wanda daga cikin abubuwan da za su zo na ban tsoro wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani akwai masihu dajjal wanda zai zo wanda masihu dajjal zai zo ya ce shi Allah ne wanda shi ma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wanda idan ya zo zai ce shi Allah ne kuma mutane da yawa za su bi shi saboda Allah subhanahu wata'ala zai ba shi dama a wasu lokuta ya kashe wannan ya kashe wannan kuma zai zai kewaye ƙasa gaba ɗaya zai kewaye ƙasa gaba ɗaya makka da madina ne kawai ba zai samu damar shiga ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka masihu dajjal idan ya kara da ƙasa duk wanda yake Allah ya azurta shi da rabo imani to zai ga an rubuta kafir a goshin shi sannan kuma idansa guda ɗaya babu shi idansa na dama babu shi saboda haka wannan yana daga cikin manya-manyan alamomi sannan akwai ya juji da ma juji da abubuwa da yawa da za su zo idan kuma lokacin alkiyaman yayi nan kuma akwai abubuwa manya-manya na tsoro da za su tabbata daga ciki shine za a girgiza ƙasa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa akhrajatil ardu asqalaha Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ita kanta sama ma za ta tsagi idan sama'un shaqqat a ɗaya sura kuma idan sama'un fatarat sannan kuma yace wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa kallar saboda haka wannan duka abubuwa ne waɗanda suke nuna mana girman alfiyama da kuma cewa kowa ya shirya mata Allah ɗaukakin sarki yana cewa idan idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha ba idan mai aukuwa ta au laysa li waqa'atiha ba saboda haka Allah subhanahu ala a cikin wannan aya yana tabbatar da cewa babu makawa alƙiyaman nan za ta su saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa "Izaru rujjatil ardu rajja wa bustatil jibalu basta fa kanat haba'an munbasta su kansu duwatsu za su zama kamar kura mai tashi wannan manya-manyan duwatsun da girman su yake ba ka mamaki to su kuma idan alkiyama ta zo za su zama kamar kura saboda dama Allah subhanahu wata'ala shine ya mayar da su wani abu to kuma idan lokacin da za su zama ba wani abu ba to shi ma kuma zai tabbata a hakan saboda haka wannan duk yana daga cikin abin da yake nuna mana girman tashin alkiyama shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum kaseeran wala dhahiktum qalilan inda a ce kun san abin da na sani to da dariyar da za ku iya kaɗanci kuma da kun yi kuka mai yawan gaske saboda haka iya yadda alkiyama Allah subhanahu ta'ala) ya tsara ta iya tashinta kawai abu ne wanda zai tsorata duk mutumin da yake da hankali na وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك Ubangijinka zai zo wal malaku saffan saffa da kuma mala'iku tare da shi, saffan saffan sun yi sahu-sahu. Allah subhanahu wata'ala zai zo ne ranar alkiyama ba don wani abu ba, illa saboda yanke hukunci, saboda yin hukunci a tsakanin bayi. Kamar yadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa, ma minkum min ahadin illa ta kalli mu horar buhu? laisa bainahu wa bainahu turjuman babu wani daga cikin ku face sai ubangiji yayi magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjuman babu wani mai tafinta a su ba wani tafinta a tsakanin su saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai zo ya yi wa bayi tambayoyi wanda kuma kamar yadda aka nuna kaga a yini ɗaya za a kammala waɗannan abubuwan duka to kaga wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala tun daga waɗanda aka halitta tun daga zamanin annabi adam har zuwa yau kuma duk da haka za a zo a yi musu hisabi a cikin abin da bai wuce a wuri ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala zai zo tare da mala'iku domin a yi hisabi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suratul haqqa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya mala'iku guda takwas ne suke rike da al'arshin ubangijinka don haka Allah subhanahu wa ta'ala idan ya zo aka yi hisabi daga nan ne kuma kowa zai san matsayinsa sai Allah yake cewa waji a yau bi jahannam يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء zo da أرانا الزعزود nama, wanda kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu za a zo da nama tana da linzami guda dubu saba'in kowanne linzami ɗaya kuma mala'iku dubu saba'in ne suke jan shi wanda idan ka kwatanta adadin za ka samu wajen biliyan hudu da miliyan ɗari tara da wasu 'yan ɗoriya kaga wannan yake nuna maka cewa lallai abin tsoro ne yanzu idan aka ce maka mala'ika guda ɗaya kawai to shi kan shi a girman sa yake wanda annabi sallallahu alaihi sallam akwai lokacin da ya ga mala'ika jibrilu yana da fuka-fukai guda ɗari shida kowanne fuffuke guda ɗaya ya toka to kararin samaniya to yanzu misali a ce maka mala'ika guda ɗaya me fuka-fukai guda ɗari shida yana jan wuta to ita wuta ya girman ta yake to balle a ce maka mala'iku dubu saba'in su dubu saba'in kaga wannan yana daga cikin abubuwan da za su tsorata ka yana daga cikin abubuwan da za su nuna maka cewa lallai wannan wutar ba ƙaramar wuta ba ce saboda haka shi yasa lallai ya kamata a ji tsoronta kuma ba abun mamaki ba ne idan ya zamanto sashinta ya ci sashi saboda bala'in da yake cikinta alakulli hal a wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala zai cika alkawarinsa da yake cewa la'amla an na jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in zan cika wuta daga mutane da kuma aljanu saboda haka wannan zai nuna mana girman Allah subhanahu wata'ala da kuma girman wannan wuta na'am Allah yake cewa yawma idhi yatazakkaru al-insanu wa anna lahu zikira. a wannan ranar kafuri zai wa'azu wa anna lahu zikira. amma wa'azin ba zai masa amfani ba saboda me saboda lokacin da wa'azi zai yi amfani ya wuce saboda ita lahira guri ne na sakamako amma ba guri ne wanda ake yin aiki ba ita kuma duniya guri ne wanda ake yin aiki amma ba guri ba ne na sakamako saboda haka ce ka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hashir yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzuru nafsun ma qaddamat ligadin ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wal tanzuru nafsun ma qaddamat ligadin kowace rai kuma ta tuba abin da ta gabatar saboda gobe alkiyama saboda ranar alkiyama idan ta yi kai ba ma alkiyama ba in ta yi daga zarar mutum ya mutu su ayyukan sun kare kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin hadisi idza mata ibnu adama in qata amaluhu idan dan adam ya rasu to dukkan ayyukan ayyukansa sun yanki saboda haka daga zarar mutuwa ta zo to gaba ɗaya ayyuka sun riga sun yanki gaba ɗaya babu maganar ayyuka aiki ya riga ya yanke kuma ba za a ƙara jin labarin ala kulli hal yana da kyau mutum ya zamanto cewa ya yi amfani da lokacinsa tun kafin lokacin da damar za ta kubci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yuzargi Allah yana ansar tuban bawa mutukar bawan bai kai gargaran mutuwa ba saboda haka daga lokacin da mutum ya kai gargarar mutuwa to daga lokacin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai anshi wani tuba da zai yi ba na'am يقول يا ليتني قدمت لحياتي ya laita ni قدمت hayati. zai dinga cewa ina ma da na yi wani abu wanda zai amfani ni a rayuwata ta gaba Allah subhanahu ta'ala cikin alkur'ani ya gaya mana bururruka daban-daban wanda wanda ya kafirce zai daga cikin bururrukan da za su shine akwai burin ma cewa ina ma da zai kasance turbaya waya qulul kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri zai dinga fatan cewa ina ma da ya zama turbaya kaga wannan yake nuna maka cewa tabbas musiba ta yi musiba saboda in ba musiba ta yi musiba ba zai fatan ya koma kamar dabba ba saboda dabbobi su ne za su zama tarbaya a ranar alkiyama saboda haka mu yanzu da muke raye wannan ayoyin da muke karantawa wa'azi ne a gare mu wanda ya kamata a ce kowa ya kokari ya ga cewa ya yi wani abu wanda zai gabatar da shi saboda rayuwarsa ta gaba rabi'atul adawiyya aka tambaye ta aka ce mata kina jin tsoron haduwa da Allah sai take cewa haba malam ko da abin halitta na kaba ai dole na ji tsoron haduwa da shi balle Allah subhanahu wata'ala wasu daga cikin magabata sun kasance inda za a ce musu gobe za su mutu ba abin da za su iya farawa a cikin abin da suke aikatawa saboda iya ƙoƙari da suke yi na bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala abun mamaki tun shekaru aru aru wasu daga cikin magabata suke cewa mun ga magabatanmu abin da ya rage na duniya abin da ya rage na lahira shi suke ba wa duniya amma ku yanzu abin da ya rage na duniya ku shi kuke ba wa lahira za ka ga mutum sai ya gama harkokinsa gaba ɗaya sannan zai rama tsallolin da suke kan shi wani tsakaninsa da Alƙur'ani sai dai ya gan shi a gafaka saboda haka kamar yadda yanzu matattu mutum zai fatan ina ma da allah zai dawo da shi ko da raka'a biyu ne ya raka'anta to haka ya kamata mu kuma da muke raye mu amfani da lokaci yau فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أو النين لا يعذب عذابه أحد باب ون ون دزا أي عذابه باب ون ون دزي عذابه إرن عذابه الله سبحانه وتعالى أصلا ما با ون دي ملكي كومي فوداك الله سبحانه وتعالى يا كاو ون نسيقا نيدو من يقرفك amma asalin ba wanda ma ya mallaki azabar saboda haka ba wanda zai azaba irin azaba Allah subhanahu ta'ala saboda a ranar mulki gaba ɗaya a hannun Allah subhanahu ta'ala yake kuma babu wani wanda yake da wata dama sai dama irin ta Allah subhanahu ta'ala saboda haka azabar Allah subhanahu ta'ala mai tsanani ce kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wallahu azizun zuntiqam saboda haka Allah yana da azaba mai tsanani wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid saboda haka Allah madaukakin sarki yana da tsanani sosai idan ya rike mutane yana da tsanani idan ya rike mutane inna azabi huwa al'azabul alim a suratul hijr saboda haka azaba Allah subhanahu ta'ala mai radadi ce inna Allah la yumli zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu Allah madaukakin sarki yana yin talala mai kamar take ga azzalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu ta yadda duk sanna ya kama shi to lam yuflithu ba zai kyale shi ba saboda haka lallai ya kamata kowa a cikinmu ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya wajaba kowa a cikinmu ya dinga tunanin haɗuwarsa da Allah sai ta Allah subhanahu wata'ala ya ce wala yusiku wala yusiku wasaqahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad kuma ba wanda zai yi dauri irin daurin Allah yanzu ka duba daga cikin abin da yake nuna ma tsananin da yake cikin ranar alkiyama Abu Talib babban Annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda kulawar da ya bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam za a sanya shi a saman wuta saboda haka amma wutar za ta taɓi digadigansa kuma an ta taɓa diddigensa za ta kai har zuwa ƙwaƙwalwar shi kaga wannan yake nuna maka bala'in da yake cikin wuta bala'i ne wanda yake mai girma wanda in ban da ƙudura ta Allah subhanahu wa ta'ala ma to da ana jefa mutane ƙonewa za su kurmus amma Allah subhanahu ta'ala da ita ya tanaji azaba ta musamman shi yasa mutum ba zai kone tashi ɗaya ba idan ma fatar shi ta kone to za a canza mata za a canza masa wata fatar kullama nazjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab shi yasa saboda tsananin da ake ciki su yan wuta za su roƙi mala'ikan wuta su ce masa kawai Allah ya kashe su su huta ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون za su kira su ce ya kai malik kawai ka kashe mu mana sai ce innakum makithun ai ku kuna nan za ku ci gaba da zama a ci na'am ya nafsul mutma'inna ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة يا كيري مطمئنة واسحك من سواه a nan gurin malamai suna cewa Allah أنا magana ne akan ran mumini ran mumini wasu malaman sun ce ranar alkiyama ne za a gaya mata haka wasu malaman kuma suka ce za a faɗa mata ne lokacin da aka zara ran tun a duniya in an zara rai za a faɗa wa ran irin wannan jumla mai daɗi saboda haka ran mumini rai ne mai nutsuwa kuma kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya yi mana bayani a cikin suratun ra'ad ran mumini yana samun natsuwa ne da ambatan Allah subhanahu Ta'ala. Allah madaukakin sarki yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub wadanda suka yi imani suna samun natsuwa ne da ambatan Allah kuma tabbas ta hanyar ambatan Allah ne ake samun natsuwa saboda haka duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya zama cikakken mumini to in ya zikiri zai samu jin daɗi in ya karanta alkur'ani zai samu nutsuwa. akwai mutanen da za ka ga allah maɗaukakin sarki bai ba su irin wannan arzikin ba saboda haka sai ya sha taba sigari sannan ne zai ji nutsuwa. sai ya je ya yi kallo na wani fim sannan zai ji nutsuwa. wannan dai yana daga cikin samun matsala a rayuwa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyatu an nafsul mutma'inna ya ke rai wasu take da nutsuwa? irji'i ila rabbiki radiyatan marfiya ki koma zuwa ga Ubangijin ki, kina mai yarda kuma abin yardarwa dama Allah subhanahu wata'ala ya yarda da muminai duk mutane duk waɗanda suke muminai ne sun yi imani da Allah subhanahu wata'ala yadda ya kamata to Allah subhanahu wata'ala yana yarda da su yana yarda da su yana kuma sanya musu nutsuwa a cikin zuciyarsu kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar ko khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala su ne fiyayyu na halitta jaza'uhum inda rabbihim sakamakonsu yana wajen ubangijinsu shine Allah zai ba su aljannatu Allah ya yarda da su su ma kuma sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa zalika liman khashiya rabba wannan yana tabbata ne liman khashiya rabbahu ga wannan ya zamanto cewa ya ji tsoron ubangijin shi saboda haka lallai yana da kyau mutum ya ji tsoron ubangijinsa ba don wani abu ba saboda hakan shine zai sa ya samu yardar Allah kuma shi ma ya yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa amma idan ya zamanto cewa bai bauta wa Allah ba to shi ma abin da Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ba zai gamsu da shi ba kamar yadda Allah yake cewa a suratul an'am kafirai zai za su rinka cewa ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin za su dinga cewa ina ma da za a koma da mu inda za a koma da mu to ba za mu karyata ayoyin ubangijin mu ba za mu kasance daga cikin muminai Allah ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an a cikin suratul arab Allah subhanahu wata'ala yana cewa ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa yan wuta yan aljanna za su kira yan wuta sai su ce musu to mu dai mun samu abin da ubangijinmu ya mana alkawari shin kuma kun samu qalu na'am fa azzana mu'azzirun allanatullahi ala على الظالمين الذين يصدون عن ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم وهم بالآخرة كافرون ina fatan mun gane yawa wancan sai zama fa'azzana mu'azzinun bainahum allanatullahi ala zalimi alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna iwaja wa hum bil akhirati kafirun saboda haka za su faɗa haka yadda za ka san su ‘yan wuta ba su samu rayuwa yardajjiya ba shine ayar da ta zo bayan wannan shine wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah saboda haka su ma 'yan wuta za su kira waɗanda suke 'yan aljanna ne sai ba su ɗan koro musu ruwa mana cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sai inna Allah harrama huma alal kafirin saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ba azzalimi ba ne Allah maɗaukakin sarki zai saka wa kowa da abin da ya yi da haka wannan yasa idan 'yan aljanna suka shiga aljanna akwai ɗaya daga cikin 'yan aljanna zai ce inni kana ni kare na da kowane abu. aboki ya ƙulu a inna kalaminal musaddiqin zai ce yana ce min wai yanzu ka gaskata abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa na tashin alkiyama yanzu a iza mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamadinu? yanzu bayan mun zama kasusuwa mun lallace za a dawo da mu saboda haka sai ce da rago yan wuta ko za su leƙa su ga halin da yake ciki hal antum muttali'un kamar yadda mai jalalaini ya faɗa sai su ce ba za su leƙa ba fattala a fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in kittala turdin tallahi in kittala turdin yace ni ma ka kusa ka halakar da ni saboda haka Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗa abin da zai ba wa 'yan aljanna na daɗi sai ce a zalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum yanzu wannan abin da muka ba wa na 'yan aljanna wanda suka yadda da shi suke jin daɗi har suke hira tsakanin su shi ne yafi ko kuma shajaratu zaqum me ce ce shajaratu zaqum Allah subhanahu wata'ala ya ce innaha shajaratun takhruju fi asli jahim ɗal'uha ka annahu ru'usu shayatin wata bishiya ce da take fitowa a cikin wutan jahim ɗal'uha ka annahu ru'usu shayatin hudatta tana kama da kawunan shaidanu ko kuma kawunan macizai saboda haka lallai duk mutumin da ya tsaya ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to tabbas zai samu abin da yake fata duk mutumin da bai tsaya ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba da kyau to tabbas zai sha mamaki saboda haka shi yasa lallai yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya yi tanaji ya yi tanaji Allah subhanahu wa ta'ala a gurare da yawa idan ya faɗi aljanna sai ya faɗi dalilin da ya sa ya bawa mutane aljanna wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard sai ce uiddat lil muttaqin ku yi gaggawa izuwa gafara ubangijinku da kuma aljannatu waɗanda faɗinsu yake kamar faɗin sammai da ƙasai an tanaje su ga waɗanda suke masu tsoron Allah su wane ne masu tsoron Allah allazina yunfiquna fis na wad ra'i wal kadhimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله fastaghfiru li dhunubihim kaga Allah ya faɗi sufofin mu'mini anan waɗanda suke ciyarwa a lokacin yalwa da lokacin da suke da kunci kuma idan suka aikata alfasha suna tuna Allah su nemi gafara kaga wannan yake nuna maka cewa ana shiga aljanna da falala amma kuma ayyuka su ne sababi saboda haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala a nan gurin yake ba da labarin sakamakon da zai yi wa rai mumina fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina kuli jannati kuma ki shiga cikin aljannata Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da biyayya gare shi tabbas biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala tana buƙatar mutum ya dinga roƙon Allah ya azurta ta da shi kamar yadda al'allama ibn al-qayyim yake faɗa bayan ya kawo ƙungiyoyin musulunci waɗanda suka ɓata sai yake cewa law sha'a rabbuka kunta aidan mithlahum alqalbu bayna asabi'ir rahmani yace inda ubangiji ya so kai ma da ka zama batacce irin su alqalbu bayna asabi'ir rahmani a gaba ɗaya yan yatsu suna tsakanin yan yatsu ne guda biyu na ubangiji a suratu yunus walau sha'a rabbuka la'amana kullu man fil ardi jami'a inda ubangijinka ya so to da duk waɗanda suke ban ƙasa da sun imani afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin kai ne za ka tirsasa wa mutane sai sun zama mu'minai muna roƙo Allah subhanahu ala ya sanya mu cikin waɗanda za su mutu da imani ya sanya rayuwar mu ta zama mai albarka insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wasu darussan waɗanda za su zo nan gaba kafin lokacin nake cewa godiya ta musamman ga wannan gidan tv na jakada allah ya ƙara masa albarka ya sanya mu cikin bayan allah na gari ya sanya mu kuma cikin waɗanda za a yanta a wannan wata na ramadan sannan kuma ya yi mana kariya daga wannan annoba wacce ta gama ko'ina a duniya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh